yau talata 24 ne gudun 24 yau talata 25 ga watan safar jirgin wanzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara da. 42 za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wani littafi na kamun jana'iz wa uha wadda ashek muhammadu nasir al'albani rahimahullah ya wallafa wadda muna karatu a cikinsa don samun ƙarin haske a cikin abubuwan da suka shafi wannan muhimmin al'amari wadda yake kan kowane bawan Allah shi ne da mutuwa da shirya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa da tsara shi bisa tsari na sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Wanda littafi babban abin da yake magana a kai kenan da haƙoƙi ga da suka dace a kula da su ga shi wadda yake mai ya zama mamaci da kuma abin da ya kamata a yi masa da abin da ya zama wajibi mutane su aikata ko su aiwatar su kuma lura muna fata allah samu dace muna mun tsaya a safa ta 29 ne ina ga insha allah mun tsaya za mu tashi alhamis abu na biyar ko yawa ok zai zama darasi na goma a wannan littafi muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الخامس عنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب رحمة الله وإذني عليه ما هو ما هو عهد له ويقول من يهدي فهو فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إنك الحديث كتاب الله كتاب كتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مختلفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكان إذا ذكر الساعة ما عيناه وعند صوته وعلى صوته أيوة، وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذ الجيش يقول صدقكم ومشتاقكم من ترك مالا فلورثته ومن ترك فلورثته فلورثته ومن ترك ضياعا او دين فعليه واذا وكان الاول ولي اربع المؤمنين وفي روايه لكل مؤمن من نفسه اخرجه مسلم والنسائي والبهجي حسنا وفي الاسماء والصفات فاحمد والسياق له اظن عن جنسيه والزيادة الأولى له ومن النساء والمنهج بإسنادها صحيح بإسناده إسنادها صحيح على شرط مسلم والزيادة الثانية له وللبهي والثالثة والرابعة لأعمد والرواة الثانية للمسلم وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما. نعم. أبو نبير يتي وعنه عنه أيضا أنواع كنا عنه أيضا وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي كمري جابر رضي الله عنهما يكي بعد الأباري annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan tsaya yayi huduba in yazo yin huduba fa yahmadullah yakan godiya ga Allah wa yusni alaihi bima huwa ahlul lahu yakan yabi Allah da abun da ya cancanta da shi yakan yabi Allah da abun da ya cancanta da shi الله فلا مضل له wanda Allah ya shiryar da shi babu abin da zai bar shi amma yubdil fala hadiya la wanda Allah ya bar shi bace ba wanda zai iya shirya da shi inna khayral hadisi kitabullah yakan faɗi wannan khutbatul haja kenan cewa mafi alkhairin zance shine littafin Allah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar manzo sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune abinda aka kirkiro aka jingina ga addini alhali ba sa cikin addini wa kullu muhdathatin bid'a kuma duk wani abun da aka kirkiro aka jingina ga addini alhali baya addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma duk wata bidi'a bata ce wa kullu dalalatin fi kuma karshen inda bidi'a take karewa a inda duk bata take karewa shine cikin wuta Allah ya kiyaye wa kana idza zakara sa'ata annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana ba, in yayi tashi in yayi ambaci tashin alkiyama ihmarat aynahu idanuwansa sukan yi ja wa ala sautuhu yakan daga sautinsa sai ya ji kawai sautinsa ya yi sama inda yana magana akan tashin alkiyama washtadda zababu annabi sallallahu alaihi wasallam akan ga fishinsa ya tsananta inda yana magana akan tashin alkiyama ka annahu munziru jaysh kai ka ce yana gargadi ne ga rundunar da za ta tafi yaki ya kulu yakan ce sabbahakum wa masakum wato a kun wayi gari da wani nau'i na abokan gaba kuma kun ini da wasu nau'i daban kuma na abokan gaba mana in yana zari ga rundunar tafiya yaƙi yakan yi haka to haka idan yana magana yana huduba yakan yakan faɗi irin wannan a lokacin da fishinsa ya tsananta ya ambaci tashin alƙiyama kuma yakan haɗa zuba idan yana magana yana isa da sako ta hanyar hudu ba yakan ce man malam malan Sati, wanda duk ya rasu ya bar dukiya a baya to ta magadansa ne wa man ka baya'an wanda duk ya rasu ya bar wani abun da ya tozarta ma'ana ya zama ya ɓata biya a kansa audainan ko ya rasu ya bar bashi a kansa fa'alayya to a zo ni ne zan biya wa ilayya a zo zuwa gare ni in biya wa ana aula bilmu'minina wato ni ne na fi cancantan jibintan al'amarin muminai don haka zan biya bashi wa wanda ake binsa bashi in ya bar duniya ya yi iya kokarin sai biya bashin bai samu ya biya ba har ya rasu ya ce to shi ya ɗaunoyin biyan bashi amma idan mutum ya rasu ya bar dukiya wannan kuma faliwara ta tihi wato ya zama na magada wannan shine iyakar adalci irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda rashin adalci yakan kama idan mutum ya bar dukiya a cinye idan ya bar bashi kuma ya rage nasa amma shi zamani annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da cikan adalci wanda ya bar dukiya sai a raba wa 'ya'yansa in ya bar bashi kuma a zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau nauyi ce wa fi riwayatin ana aula bi kulli mu'minin min nafsi ni ne na fi cancantan in jibinci kowane mumini ma sama da yadda zai jibinci kansa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana daukan nauyin kowa ne dukkan muminai a musamman a farko-farkon a lokacin da yake da'awa har zuwa bayan ya yi hijira duka a haka ake tafiya akhrajahu muslim wal nasa'i wal bai haƙi fistunan wa asma'i was sifat abuna wa ya fito da su abuna wannan hadisin shi imam al baihaqi kenan wa ahmad imam ahmad shi ma ya rawaito wasiyaq lahu siyaƙin da ya kawo na riwayan imamu ahmad ne wa abu nu'aym fil huliya abu nu'aym shi ma ya rawaito hadisin wa ziyada wa ziyadatul ula lahu ƙari na farko da aka samu ana aula bil mu'minina wannan abu na a riwayarsa ne wannan sa'i wal baihaqi imamun nasa'i da baihaqi duk su rawaito wa isnaduha sahih ala shartin muslim duk gaba ɗaya isnadan da suka zo da su gaba ɗaya sun inganta a bisa sharaɗin imam muslim wa ziyadatu thaniya lahu walil baihaqi bi kulli ana aula wa fi riwayatin bi kulli mu'minin min nafsihi wannan na ziyada ce ala na nasai da kuma al-baihaqi wa saniya wa rabi'a li ahmad qali na biyu da na hudu a riwayar ahmad wa riwayatul thaniya li muslim a wuce wannan shine riwaya ta biyu wa fi riwayatin bi kulli mu'minin min nafsi imam muslim ya rawaito duka ƙarin bayani ne da tabbatar da cewa ingantaccen hadisi ne da kuma waɗanda suka yi ta rawaito hadisai din ta yadda in mutum ya duba littafin aljarh wa ta'dil ko kuma abuna eh, eh, yana so ya duba matsayin hadith matsayin hadisin da kuma matsayinsa a gurin malamai da marawaita hadisi wani zai amfane shi cikin wannan misali idan mutum yana bahasi ne ana mutum yana wani bincike ya riga ya sauƙaƙa ma abubuwa ya gaya ma duka ko kusan mafiya yawan waɗanda suka rawaito a iya bincikensa so da ka tashi kawai in ka buɗe littafin kai tsaye na wanda ya faɗa a nan shi kenan kawai sai ka isa gurin hadisin ah, sai ka same shi kawai misali ɗazu da yake a karajahu musulun na bude abunan sayi musulun sharhin imamun nawawi kai tsaye kawai sai ga harisun so irin wannan shi ne in an bayyana ma ga wanda ya fito da ga wanda ya fito da shi to sai ka ba sai ka sha wahala to a ina za ka samu harisun ba an abi عن inda هريرة عند الشيخين وغيرهما a wannan babin abuna a babin akwai abuna riwaya daga abu huraira wadda yake tabbatacce inda shekaini ne wa gairi don haka wannan ingantattun bayanai ne wadda malaman hadisi suka tabbatar الثالث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل من أمتي دينا ثم جعل في قضائه فمات ولم يقضه فعل وليه له احمد واسناده كريم على شيخ الشيخين وقال المنذري رواه احمد باسناد جيد وابو يعلى الطبراني فاوثق فنروا في المجمع الا انه قال ورجال احمد رجال الوحيد في فتح الباري وايضا الحكمه في هذه المساله. نعم. abu na shida a abunan na shida cikin hujjoji da hadisai wanda suke tabbatar da maganan karfafa harkar bashi an aisha ta radiyallahu anha qalat ummul mu'minin aisha radiyallahu anha take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man hamala min ummati dainan wanda ya dau bashi a cikin al'ummata musulmai thumma jahada fi qada'ihi yayi iyayinsa don ya biya bashin bai samu ya biya ba famata wa lam ya qabihi wato har ya rasu bai biya ba fa ana waliyuhu hoto ni ne majibincin sa ni zan biya masa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi idan an zo wani yayi iya kokarin sa ya biya bai biya ba ba kawai mutum ya ce yayi shiru ko tilo zai biya dama ba yayi ba wani turan da yake karban bashin a ransa dama ba biya ba irin wannan ake faɗa ba wanda dama ya ya karɓa bisa dole larura ta sa ya karba kuma kullum hankalinsa a kan zai biya yake to irinsa ne ake magana to yana iya kokarin sai biya wani sai ga mutum yana iya kokarin sai biya amma abu ya gagara saboda jarraba ko tattalin arziki ya ya samu matsala a jarraba daga Allah subhanahu wataala to yakan sa mutum ya kasa biya ba tare da ganganci ba to idan irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauna nauyi akhrajahu ahmad wa isnaduhu sahih ala sharti shaykhain idan mutum yana da iko wani ba karamin wato alkhairi bane ne uba wanda yake da wadata ya ɗau nauyin bashin da ake bin wani daga cikin ko 'ya'yansa allah ya masa rasuwa ko kuma ɗa mai wadata ya ɗau nauyin abin da ake bin mahaifinsa in Allah ya masa rasuwa bai biya ba duka wannan alkhairai ne masu yawa kai har ma mutum ya dau nauyin wasu bayan Allah wanda ma ba da dangantaka da su duka wannan abu ne wanda yake alkhairi mai yawa matukar ya san cewa sun yi iya kokarin su basu biya ba don wanda ya rasu da bashi yana cikin damuwa wa qala al-munziri mun yi ta karantawa a baya rawahu ahmad bi isnadin jayyid imamul al-munziri yake cewa imam ahmad ya rawaito shi wannan hadisi da isnadi jayyid wa abu ya'la wa tabarani fil awsat da abu ya'la da imam tabarani a cikin al-awsat wa nahwuhu fi al-mujma haka nan ya rawaito kwatankwacin sa a littafin sa al-mujma illa annahu qala wa rijalu ahmad rijalu sahih yau ƙarin bayani da yi cewa rijal wato mutanen da suka rawaito daga gurin imamu ahmad mutane ne wa'inda suke wanda suke abunan rijalu sahi mutane wanda suke marawaita abunan eh, sahi eh, na abunan imam muslim ko imam bukari ko imam muslim rahmatullahi alaihi a nan an duba can ƙasa ya ce wa azahu shaukani da ibn maja wa huwa waham yawa abuna imamu shaukani ya abuna wannan sheikh muhammad nasiruddin albani yake ta'aliki cewa imamu shaukani ya daga ya jingina hadisin zuwa ga ibn maja ya ce wannan ya ɗanyi wahami ne ma'ana bai ankara ba فإني لم أجده عنده بعد مزيد bayan na ƙara bincike duk binciken da zan yi gaskiya ban same shi a gurin cewa ibn majah ya rawaito ba wa lam yuridu al-mizzi fi at-tuhfa hakanan kuma imam al-mizzi bai fisgo hadisin a cikin littafi at-tuhfa ba wannan duka wannan nabilisi fi az shi ma nabilisi bai ambace shi a cikin az ba walauka na indahu walau la'azzahu da tabbas akwai hadisin a gurin ibnu majah da imamul munziri rahimahullah ya ya jingina hadisin zuwa gare shi saboda haka yace walamma awradahu al-bayhaq walamma awradahu al-haythami abuna fil mujma ولما أورده الهيثمي في المجمع كما هو المعروف عند آه عند المشتغلين بهذا العلم الشريف يو أباب سر إلمي دسو مثلا إلمي حديثي آه واتو سنة irin kamar technicalities wato kwarewa ta bangaren abun da ya shafi shi ilimin hadisi da sanin ruwat da sanin isnadin hadisi ko kuma matsayin hadisi in aka ga in dai wane ya ambaci hadisi ko kuma in dai wane in dai wannan hadisin akwai shi a guri kaza ko a littafi kaza to dole za a same shi a guri kaza wane ya ambata da shi ce yace anan da a ce ibnu majah rahimahullah ya ya ya fito da hadisin to da ba za a da da tabbas imamul munziri zai zai zai jingina shi zuwa gare shi kuma da alhaisami ne ɗaya daga cikin ma wanda ya rubuta almajma ne idan kana duba littattafai na kutubu eh, takhrij littattafan takhrij za ka ga a wannan hadisin kan hu alhaisami ko makamancin haka duk waɗannan ilimin muka ne waɗanda suke da ke shi asali su ne abunan umda shi sheikh muhammad nasiruddin umda ne wato ma'ana abunan abu ne wanda yake ginshiki na wanda za a dogara da shi a ɓangaren Eh, ilimin hadisi da sanin istinadi da makamancin haka don haka duk abun da ya shafi wannan idan yazo yakan yi bayani ko ta hanyar ta'aliki ko wani abu makamancin haka musamman waɗanda suka yi nazari da yawa a wannan bangare za su fi gane me yake nufi wallahu a'lam wa fi bari a juz'i na biyar shafi na hamsin da hudu a tsaba'ar kenan da ya duba fawaid muhimma ya zai matsala ce akwai fa'idoji wanda suke da muhimmanci a wannan matsala ɗin wanda ke son ƙari wataƙila in ya duba fata bari ko da ba wannan safa da wannan mujalladin ba in mutum ya ɗau hadisin ya tafi da shi can zai iya samun ƙarin bayani wallahu ala na wannan darasi yana so ya gaya wa mutane menene ya dace ya halatta ga waɗanda suke halarce wani bawan Allah ya rasu kuma da waɗanda suke raye bayan wani ya rasu ko kuma waɗanda suke nan a gurin wani ya rasu da kuma ma waɗansu su wanda su kuma kai musu labari aka yi wani ya rasu wani ya rasu ko wance ta rasu eh, wance ta rasu ko wani ya rasu to waɗanda suke nan ya rasu ko ta rasu da waɗanda su kuma za a kai musu labari ko ta hanyar aje a gaya musu ko ta hanyar yanzu da ke ana da wayoyi a bawa mutum labari to akwai abubuwa da sun halatta idan mutum wannan yana gurin wani dan uwansa ko wani amininsa ko wasu wanda suke tare ko a dan uwan dan uwansa ko dan uwan amininsa ko matar gidansu ko kuma abunan mahaifiyarsa ko matarsa ko kanwarsa ko yarsa ko makamancin haka yana gurin tara su ko kuma ba shi labari aka yi akwai abubuwan da sun halatta gare shi sau da rahama ta shari'ar musulunci na abu na sha takwas shi ne wa yi juzu lahun kashfu wajihil mayiti idan an ce wane ya rasu mutum yana gurin dama in mutum ya rasu za a idanuwansa da suke bude take daga ya rasu wanda suke gurin ana so su shafe fiskansa idanuwan su rufe idan idanuwansa suka rufe shi kenan za a rufe har kansa zama to gaba ɗaya an rufe shi to idan mutum ya ko ya zo yanzu abu na aka ce gawa ne ya rasu ko gawan ta rasu a ya halatta gare shi ya bude wannan mayafin da aka rufe mamacin ya kalli fiskarsa ya halatta gare shi kamar yadda dalilai suke akan haka yadda zai ambata a gaba wata ƙabilu ya halatta mutum ya sumbaci goshin wanda ya rasu mutum zai sumbatan goshin wanda ya rasu musamman in aka ce ɗayan mahaifa ne kowa ma misali babba ga mutum ko ɗayan mahaifan mutum ko kuma wani babbansa ko kawunsa ko wansa ko makamanta haka to ya halatta mutum ya zo wani ya rasu sai ya tafi asibiti yanzu da baya can ko kuma eh, kafin ya shiga wani ya rasu in ya shigo zai same shi a rufe to ya halatta gare shi ya buɗe fiskarsa kuma sannan ya halatta gare shi sumbaci goshinsa ma'ana tsakanin idanuwansa biyu kan goshinsa wal bukawu alaihi ta ayyam ya halatta zubar da hawaye na kuka har tsawon kwana uku wanda biyu ji labari tsawon rasuwa ɗin da kwana uku ya halatta gare shi zai yi kuka saboda raɗaɗin rasuwar wanda ya rasu wanda yake da alaƙa da shi yin kuka halal ne a waɗannan kwanaki guda uku na rasuwar mamaci saboda zafin raɗaɗin eh, mutuwa wafi zalika hadith ya ce akwai dalilai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da haka na al'awwal an jabi bin abdullahi radiyallahu anhu wa qala lamma qutila ali ja'altu fi da an wajhi abdi wa nahwi wan nabi sallallahu alaihi wasallam kana hani فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكينا أو لا تبكينا ما زالت الملائكة تضيق من اجل حتى رفعت منه أخرجه الشيخين والنسائي ابن أحمد وزيارة بن مسلم والنسائي والنسائي والنسائي والنسائي والنسائي أيوه ya ce dalili na farko daga cikin hadisan da zai ambata na dalilai akan abun da ya tabbatar da halarcinsa ne al'awwal an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma hadisi daga jabir ibn abdullah Allah ya dada su qala yace lamma qutila abi lokacin da aka kashe mahaifina yayi shahada da aka zo aka rufe shi ya ce ja'altu akshifu sauba an wajihi abiki sai na zo na janye wato tufan da aka rufe fiskansa da shi na gani abiki kuma ina kuka wani hauni sai mutane suna ta ce mu ka daina kuka wani nabi sallallahu alaihi wasallam la ne? alhali ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai hana ni ba fa amara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ana annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ka daina kuka ba da laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce masa ya daina fa amara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam fa rufi'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yace a dago shi sai aka daga abdullah baban jabir radiyallahu anhu ma yace fa ja'alat ammati fatima tabki sai baba ta kanwar shi mamacin sai ta zama tana ta kuka faƙaɗa nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na aula na. ko ki kuka ko ba ki kuka ba ma zalatil mala'ikatu tuwilluhu bi ajnihatiha mala'iku ba su gushe suna masa inuwa da fukafukansu ba hatta rafa'atumuhu har kuka ɗago shi kaga ma'ana ko ta yi kuka ko ba ta kuka ba amma sai mata albishir da don abin da ya faɗa zai ba da sanyi ga zuciyar wanda ya ji wanda yake da alaka da mamaci kai ko wanda ba shi da alaka da mamaci wanda yake da imani zai taya wannan mamacin murna to sannan annabi sallallahu bai ce wata katta yi kuka ba sai ce na aula na, ko kin yi kuka ko baki kuka ba to dai mala'iku ba su gushe ba suna nan suna masa inuwa da fuka-fukansu kaga wannan ya nuna ashe ba matsala cikin yin kuka abinda kawai ba a so shine irin ana birgima ana yage gashi ana cewa an shiga uku ko an shiga nawa duka wannan shine haramun da kawai tun da wani ya rasu shi kenan babu abun da za a iya yi ko babu sauran kaza wannan duk matsala ne har a taɓa haƙƙin Allah amma kuka na rahama da tausayi da raɗaɗi tausayin mamaci da raɗaɗin wato alaƙar mutum da shi har ya sa yake kuka da kuma tausayin wani ta ba ka da alaƙa ma da mamaci amma ka ga cewa kawai wannan wane ne jiya yana nan a cikin wato rayuwa ta duniya da ɗaki mai wuta da sauransu kaga an ɗauke shi ana tafiya da shi rangaranga wannan yana iya sa mutum ya kuka ko da bai san mamaci ba sannan a je a bunne mutum ka duba kaburbura ko kwance ba abin da suke yi wani yana iya sa mutum ya kuka ko ya hawaye abin da ko da bai san mafi yawan waɗanda suke gurin ba amma ya tabbatar cewa mutane ne ko ba su da wani kala da suke iya faɗa eh, suna kwance ne kawai jiran tashin alkiyama to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata tsawa ba kuma bai hana ta ba wala ya nuna halalcin haka akraja shaykhani wan nasa'i wal bayhaqi wa ahmad wa ziyada li muslim wan nasa'i na'am عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه muslim مسجد السن حتى نزل فدخل على المسجد وهو الذي يقدم الناس الذي يقدم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم هو المفتشى لمدة كبرى فبشر عن وجهه ثم أخف عليه فقبله فقبله بين عينيه ثم بكى فقال يري أنت أمي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو الله عليك مرتين أما المرسل التي عليك فقد متها وقيل فقد نصفت الموقف التي لا تموت بعدها أخرجه البخاري والنسائي وزياد له في الورع وابن حبان في سيفيه والبيهقي وغيرهما في صحيحه في صحيحه نعم نعم آه، دليل النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين tace aqbala Abu Bakr radiyallahu anhu ala farasihi min maskani bisan ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bisin a mutane sun haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakinta a kwance kuma Allah ya ɗauransa to wannan ya sa mutane sun rude? hatta nazala fa dakhala ala al-masjid abubakar radiyallahu anhu ya sauko daga doki ya shigo um, ga masallaci wa umar yukallimu nas umar radiyallahu anhu yana tsaye yana magana da mutane yana cewa ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innama zahaba liyunaji rabbahu kama zahaba musa bin imran umar radiyallahu anhu yana cewa mutane Wanzan da sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba saboda tsabar rudewa da suke ciki ne ya sa irin wannan magana ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi zai gana da Allah ne kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya bar mutanensa ya tafi ya gana da Allah ya abuna a lokacin da yake isar da sakon Allah falam yukallimin nasa hatta dakala ala Aisha da Abubakar zo radiyallahu anhu ga mutane jugum-jugum ga kuma umar radiyallahu anhu yana magana abubakar radiyallahu anhu bai ce komai ba sai ya miƙe har ya je gurin a matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha fatayammama an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ya jujjuya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi ya rungumo shi a jikinsa ya duba shi wa huwa musajja fi burdatin fi burdati habaratin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nade yana rufe a cikin wato mayafi na hibra fa kashafa an wadi ya yayi fiskan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi kuma akabba alaihi sai sake abuna eh, kifa fiskansa ga akan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qabbalahu ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallam baina ainihi wato tsakanin idanuwansa guda biyu kan goshinsa ya sumbaci kan goshin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma baka sannan yayi kuka fa qala ce bi abi anta wa ummi ya nabiyallah eh, na ba da fansanka da mahaifina da mahaifiyata ma'ana da mahaifina da mahaifiyata darajarsu ba su kai in hana wato in iya barinka saboda su ba zan iya ba da mahaifina zan iya ba da mahaifiyata dalilinka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yajma'u Allahu alayka mawtatayn Allah ba zai hada maka mutuwa biyu ba mutuwar dawa ɗaya ce ka riga ka yi ta amma al-mawtatu allati alayka faqad mitta mutuwar da ta zama wajibi akan ka kayi ta to kai an gama ba za ka sake wani abu sunansa mutuwa ba shi za nan sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faye abuna laita ala abiki karbun da yau ranar da annab sallallahu alaihi wasallam zai rasu ya suma hankalinsa ya tashi fiskarsa ta canja so da radadin abubuwan da yake fiskanta na zai bar duniya da kuma yadda malakul maut zai ɗauransa tare da dukkan sauƙaƙa masa da yi a fatima radiyallahu anha da ta ga irin wato canja fiskansa da yayi ta take cewa wa karbu abata ya kai tun bakin cikin mahaifina shine da ya jita ya farfado yake cewa laisa ala abiki karbun ba'da yau daga yau babanki ba za ki sake ganin fiskarsa ta canja don bakin ciki ba daga yau ya gama bakin ciki har abada to shine anan abubakar radiyallahu anhu shi ma yake faɗa cewa abuna mutuwa ɗaya wacce ta zama wajibi akan kowace rai kullu nafsin za'iqatul maut to shikenan ka riga ka yi ta ita ce kawai wannan laqad mittal mautata allati la tamutu ba'daha kai mutuwar da ba za ka sake mutuwa ba bayanta. ta haka akrajahu al-bukhari Wani bayan Abubakar radiyallahu anhu ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shine ya fito masallaci ya ce wa umar radiyallahu anhu ya zauna shine ke gaya musu cewa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad eh, wanda dama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bautawa to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut wanda bi ya kasance Allah yake bautawa to Allah farayayye ne baya mutuwa وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل annabi Muhammad صلى sallallahu alaihi وسلم شيما فا fa ba kowa bane face manzo kuma kafin shi ma an yi manzanni su ma sun shuɗe sun tafi shi ma dole ne wata rana zai shuɗe ya tafi don haka ya shuɗe ya tafi a fa'in ma ta auku tilan qalamtum ala aqabikum yanzu ran da aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko kuma an kashe shi to dama za ku juya ne ku fasa abin da kuke na addini da haka a lokacin sahabbai suka tafi suka ji kamar lokacin ne Allah ya saukar da aya sai suka rika maimaita ayan tare da abubakar a fa in mata au qutila wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul a fa in mata au qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin suka ta maimaita wannan aya suka ce suna kuka kamar lokacin ne ayat ta sauko amma da rudani ya sa har sun manta da wannan aya to wannan yake nuna amfanin wa'azantarwa da kuma tunatarwa sannan abubakar radiyallahu anhu ya yi kuka wani ya nuna da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yin kuka tun da to da ba za su ba zai kuka ba to an yi kuka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye ya yi kuka saboda rasuwan wanda suka rasu a rasuwan dansa. sannan abubakar radiyallahu anhu ya yi kuka bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam na عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مسعود وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أصب عليه فغفره وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه نعم فخرج الترمذي وصححه والبيهقي وغيرهما قال والشاهد بإسناد حسن الراجل في مجموع الزوائد ثم تبين أن فيه ضعفين وانظر أكثر وقد آه، خرجت في الضعيفة نعم وقد خرجته في الضعيفة yace dalili na uku an aisha ta radiyallahu anha aidan ummul أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون النبي صلى الله عليه وسلم يا جي جدا عثمان بن مضعون لو كتن عثمان بن مضعون يا رسول shi Usman bin Mabu'un yana daga cikin wanda suka yi rabo da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah ya kuma shine farko wanda aka fara bunnewa a baki baki atul garqad baƙi makabartan da take jikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu Usman bin Mas'ud aka fara bunnewa abu wa huwa mayyitun annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya same shi ya rasu fa kashafa an wajihi zaka yayi fiskan sa ya kalle shi thumma akabba alaihi sai ya kifa kansa a kansa fa qabbala ya sumbace shi akan goshinsa wa baka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka ya zubar da hawaye sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aytu ad-dumu'a tasilu ala wajnatay har sai da naga hawaye yana kwaranya a bisa kuma kin biyu ana kundukukin sa biyu haka akhrajahu at-tirmidhi wa sahahahu wal bayhaqi wa ghayruhuma wannan imamul bayhaqi imamul tirmidhi sun sun kawo wannan hadisin kuma suka tabbatar da ingancinsa a gurin su hu shahid bi isnadin hasan akwai shahid abin da yake tabbatar da ƙarin karfi ga ingancin cewa ya kai matsayin hasan abuna yuraja fi majma' az-zawaid shi in ana so a samu ƙarin bayani a duba a cikin majma'i az-zawaid za a gani kuma tabayyana anna fihi da'afain shi sannan kuma ya bayyana a cikin shi akwai abunan akwai rauni eh, abunan mutane biyu wanda suke abunan eh, rauni guda biyu akwai rauni guda biyu a cikin wato hadisin ko isnadin hadisin yace unzur kashful astar ka duba kashful astar eh, zaka samu ƙarin bayani wa qad kharrajtuhu fi dha'ifa yace na taɓa takrijin na takhrijin wannan hadisi inda bayanin a cikin silsilatu dha'ifa eh, shi Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah malamai suna iya sabani wajen wannan tabbatar da inganci ko don hanyar da ya zo musu ya inganta ko kuma hanyar da suka bincika wasu kuma su tafi kan cewa hanyar da suka bincika sun samu rauni a hanyar saboda kowa sai tafi akan abun da yake gani ko kuma su ƙara bibiyan hanyar wani wanda ya ce shi ta inganta a hanyar da ya ce ta inganta ma su kuma suka ƙara bincike su samu akwai rauni hatta a wannan hanyar yau za ka iya ganin wani ya ce ya inganta wani ya ce bai inganta ba wallahu alam ko kuma a gurin wani ya inganta a ta wannan hanyar da ta zo masa shi kuma wannan a ta hanyar da ya duba shi kuma akwai rauni a guri za ka yi samun hadisi da yana da hanyoyi daban-daban hanyoyi ashirin hanyoyi sama da ashirin kowace hanya sai sun bi ta sun diddige ta sannan ake tabbatar da matsayin hadisin yaya zai zama a ta kowace hanya ba shi da matsala ko kuma an samu matsala ce duk wannan dai malamai ma wannan fannin suke abuna Allah ya taimake su saboda kariya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama kariya ga wannan addini Allah subhanahu ta'ala ya samu dace na'am الرابع عن انس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول Allah صلى الله عليه وسلم على عزيزيه وكان ذكرا لابراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقفله فشمع ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجوده بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شريفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت وجعلت عينا من عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شريفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عوف إنها رحمة أما أتباع أخرى فقال إن العين تسمع فالقلب يسمع ولا نقول إلا بما يرضي ربنا وإنا إلا بما يرضي ربنا وإنا بفرائك يا إبراهيم تظنون أخرج البخاري ومسلم والبيعي والبنائي وانظر نحو صفحة 60 نعم na عن أنس رضي الله عنه قال لقى أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف mun je tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muka shiga gidan abi saif bayan an yi sallama gare shi wa kana wi'ran li ibrahim alaihi shi abu saif mijin matar da take shayar da ibrahim dan manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam ce bu'ir shine mijin mata mai shayar da mai shayarwa to shi ya kasance mijin matar da take shayar da ibrahim alaihi salam ne don shi kana bu'iran li ibrahim yawa ya eh, ya zama eh, wato girmanta a guri shi dai ba mahaifinsa bane amma kuma matar da take shayar da shi ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake mahaifiyarsa ita ce mariyatul qibtiyya shi shine mijinta da haka tsananin rashin lafiya yayi yawa ga shi ibrahim har ya kai ga anan ya rasu yana ɗan watanni goma sha da haka bai cika shekara biyu ba da haka ma za da arabiya wato yana matsayin rabi wato mai shan nono lokacin da ya rasu fa aka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ibrahima daga annabi ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi ibrahim a shi ibrahim mai sunan annabi ibrahim ne alaihi salam yau yayi annabi ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam wa kakansa annabi ibrahim mai suna ne ko babansa annabi ibrahim mai suna faqabbalahu wa shammahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ibrahim aba sai sumbaci ibrahim kai ɗansa wa shammahu wato ya ya ya kifa shi akan fiskarsa kuma da kalla alaihi ba da zalik wanda kafin ya cika kuma da kalla alaihi ba da zalik wa ibrahim ya juri bi Da sannan muka sake zuwa bayan wannan lokaci an jima muka sake zuwa sai ga ibrahim yana ya kai makura wajen kawai za a cire ransa ya judu bi nafsihi shine yana cikin kawai yana ta ji da kansa ma'ana za a ɗauransa idan za a ɗauran mutum shi kaɗai ya san abin da yake ji faja'alat aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tazrifan saboda ka sai ga idanuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta zubar da hawaye fa qala lahu abdurrahman ibn auf sai abdurrahman ibn auf yace awa anta ya rasulullah wa anta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace har kai ma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kake kuka lokacin da kaga wannan shi ya dauka akwai laifi cikin yin kuka abdurrahman bin auf fa qala ya ibn auf sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ya kai dan auf abdurrahman kenan innaha rahma wannan zubar da da ka gani rahama ce kuma atba'aha bi ukra sai ga wasu hawaye masu sake zubowa yana gaya masa wannan fa qala yace innal ayna tadma lallai idanuwa suna zubar da hawaye wal qalba yahzun zuciya tana cike da da bakin ciki wala na illa ma yurbi rabbana amma ba duk da haka ba abin da za faɗa sai abin da ubangijinmu zai yarda da shi abinda zai yadda da Allah shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhad wa lahu ma abqa wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamman wa inna bi ka ya ibrahim la mahzunun lalle mu bisa rabuwa da kai ya kai ibrahim la mahzunun wallahi muna bakin cikin rabuwa da kai amma ba makawa dole haka za a yi da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan yana zubar da hawaye yana ganin rasuwan ɗansa sannan dan ya rasu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye saboda rasuwar dan nasa wannan ya nuna halarcin haka babu matsala idan mutum ya zubar da hawaye lokacin da mamaci yake rasuwa saboda tausayi ga mamaci da kuma yanayi da mutum yake ciki na أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي بنحوه وانظر ما سبق أبنا وندك yana tabbatar da waɗanda suka abu na ne hadisi ne ingantacce na alkani alhamdulahi bin shakar rabin lau'anu an da nabi sallallahu alaihi wasallam an hala ala ja'farin talatan ayi a kullu sun ma akawun fa'ad la tawafu ala akhi روى أبو داود والنسائي إسناده صحيح على شرط مسلم وإسناده وإسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه أحمد بالتمهيد وتأتي نفسه التعزية إن شاء الله تعالى نعم النبي يرجع cikin dalilai عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه إذا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفرين salatan an yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta wa gidan Ja'far lokacin da Ja'far ya rasu Ja'far ibn Abi Talib dan uwa ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lokacin da ya rasu ya yi shahada a sariyatu mu'tal li muharabati rum lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su sariya abu na zai bin harisa ne shugaban rundunar ya yi shahada sannan jafar shi ma ya yi shahada wadda aka sassare hannayensa guda biyu har ya rike tuta da dungulmin inda aka tsara har aka soke shi sai da aka samu mala'ika ya fito da sifa irin ta jafar annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina yana ba su labari yana ba su labarin abun da yawa kana a can fagen daga kilomita masu tsayi amma da su lalata suna yana cewa gashi can abuna zai da harita yana rike da tuta ya jagoranta amma yanzu ya yi shahada sannan kuma na jafar ya karbi tuta din an sare hannuwansa ya yi shahada ga mala'ika ya zo a irin sifansa sannan abdullahi rawaha ya karbi tuta shi ma ya yi shahada amma Khalid bin Walid ya karbi tuta abunan musulmai sun ci nasara duka na nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu tun a lokacin yace ku tashi mu tafi gidan Ja'far suka tafi gidan Ja'far yace abunan ya sanar da su lokacin da ya shiga ya sanar da su rasuwan abunan Ja'far cewa ya yi shahada to yi musu jinkiri kwana uku yakan je musu sannan mutane sukan je musu zuwa ta'aziya ya halatta ga wanda aka yi wa rasuwa abu ne idan misali wane an masa rasuwa wane wansa ya rasu wane mahaifinsa ya rasu ko wane mahaifinsa ta rasu abu ne idan an zo an yi sallah kuka gaisa da shi ka masa shi ke na faɗi ladamu ko kuma aka je da kai makabarta ana gama gunna mutum aka gama addu'o'i za yi wa wanda suke makusanta mamaci ta'aziyya a lokacin kawai inna lillahi ma aqa wa lahu ma abqa ko inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbiru wal tahtasibu shikenan an gama ta'aziyya ku yi hakuri Allah ya bada hakuri kuma Allah ya bada lada ku yi tsammanin lada a gurin Allah in kai mutum wannan ta'aziyya shikenan daga gurin an gama ba sai an zo an zauna kuma ana taɗin gona da taɗin kasuwa da taɗin siyasa da ma kasuwanci a gurin in aka yi wasa ba a yi ta surutai ana ta abuna duk na gaskiya ba ba ka'ida ba ne sai dai kawai abuna wanda aka yi musu rasuwa idan har abu aka ga cewa za a iya samun sa a gida baka same shi ba an yi sallah an yi sallan janaza ba ka same shi ba a makabarta ko ko ka samu zuwa ba sai ka zo gidan ka same shi sai ka masa taziya wannan ya halatta amma in an zauna a ce mutane unguwa ko su zauna ko kuma duk kowa da kowa daga inda yake zo a zauna a yi ta wasu maganganu wannan kuma akwai matsala wannan bayi baya daga cikin shari'a sabal ma saba shari'a ne a yi ta maganganu na wasu abubuwa daban amma inda kawai mutum da ya zo ya samu waɗanda aka yi wa rasuwa ba zai same su a wani guri ba bai same su ba lokacin da aka yi kaza ko baya nan shi sai ya zo ko baya kusa yanzu sai ya samu dama yana zuwa kawai don gaisa da su shikenan kawai sai ya juya ba wani zama ba bukatun zama da ka gaisa da su kawai juyawa ne to da zaka ga iya su ne kawai za a bari ko wata kila masu suna cikin gida an zuwa a kira su kawai a gaisa a musu wannan ta'aziyya shikenan tsawon kwana uku wannan ya halatta amma a zauna a cewa wasu abubuwa sannan cin abincin gidan da aka yi rasuwa wannan saɓanin sunna ne wasu malamai ma suna ganin haramun ne domin al'asul shi ne a yi abinci a kai musu ba su yi abinci su fito da shi ba ana abu ne kamar yadda eh, abuna a wasu riwayoyi na bayanin rasuwan Jafar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u li ali Ja'farin ta'ama shagalatumul maut ku yi abinci akai gidan Ja'far mutuwa ta shagaltar da su a yau to kaga idan an rasu to mutuwa na shagaltar da gidan da aka rasu ba sai ga da gidan kaman gidan biki ba wasu ma masu wadata sai a je a sayo sabin plate a ranar na fitowa da shi a rinka nau'o'i na abinci daban-daban kawai girke-girke da sauransu wannan gaskiya kuskure ne yau bai halatta ka je ka zauna ka ci abinci a gidan da aka yi rasuwa ba yau ka je gaisuwa kawai gaishe suka tafi shi kenan inda malamai abu ne wasu malamai sun yi saɓanin cewa idan mutane suka zo ba kifa sai suka yi ta'aziyya wa nan za su juya shin ya halatta su ci abincin gidan kaulani wasu suna ganin za su iya ci baki ba daga wani gari daga wani gari sun zo sai aka yi abinci domin su za su ci wannan abincin inda a gidan aka yi ko kuma a'a wasu suka ce za su ci wasu kuma suka karhanta don haka ba bai kamata a lurin kame da eh, inda aka yi rasuwa kawai wani guri na biki wani guri na sharholiya abun nan ba asalin ba abun nan ba kuma ba wai eh, nan kawai ake yi ba kasashen duniya yawanci idan an yi rasuwa duk yawanci ana yin irin wa'in abubuwa yawa ana yin irin wa'in abubuwan yawanci har a saudiya da wasu mutane suna ya zuwa abuna a taraba raba shayi abuna wani su gama sha a sake kawo muku tire abuna a jera kujeri a zazzauna ana ta abuna duk alayi amma dai duka sabanin shari'a ne wallahu a'lam da aka amhala ala ja'farin salatan an ya'tiyahu thumma atahum faqal bayan kwana na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu ya ce musu la tabku ala afi ba da yau daga yau kar ku sake kuka akan dan wani haka an ba wa mutum dama duk duk kusacin mutum da mamaci an ba shi kwana uku in ya wuce kwana uku kuma ya shiga wani abu daban yana ta kuka har ya wuce kwana uku ana so mutum ya daure kwana uku da an mata rahama yana ce eh, ko mutum ya cino shi ko wani abun nan amma ta kuka eh, yana ta abun zuwa kuka har ya wuce kwana uku wannan a sabanin koyarwar addinin Allah ne kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma wasu abubuwa na wajibi ba kuka zalla shi ke nuna son mamaci ba ko abubuwa da yawa da suke nuna son mamaci da girmama shi kai ta kuka lokacin da ya rasu ka zo kuma wasu abubuwa da ya kamata ya masa baka masa addu'a ko wasu abubuwa ka ga wannan shirme ne kuka menene abuna don mutum ya yi kuka amma ko baya masa addu'a bayan ya abuna yana bukatun addu'a duk wannan abun ko mutum ya tsaya yana wasa da wasu haƙoƙi wanda za su rike mamaci din ko kuma za su shigar da shi wani hali kamar misali biya masa bashi ko wasu abubuwa ko mutum ya yi kuka ba amfanin kuka ke a wallahu adam wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in an haura kwana uku a tsaya kuma ana ana kuka haka mutum an ba shi dama na waɗannan kwanaki guda uku daga nan sai a daure da duk irin ɗin da aka yi wani shafi sauƙi, ko wani abu ana buƙatar mutum ya jure ya bi shari'a yawa Allah ta'ala ala abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam rana ya dawo tare da sahabbai ya zo zai shiga gida da ya wayaya sai hango a Fatima radiyallahu anha ta tafiya sai ya tsaya har sai da ta iso yayi tsawa yace me ya fidda ita a wannan lokacin sai ta ce ta je gidan da aka yi rasuwa gidan suwa ne ina ne sai musu ta'aziyya sai ya juya kawai ya tafi bai ce mata wani ya nuna za a iya zuwa a yi ta'aziyya a gidan da aka har mata har mata za su iya zuwa su yi ta'aziyya wa gidan da aka yi wa rasuwa su tafi amma da da an shiga kawai an yi ta'aziyya sai fita ba zama za a kawai a gulmace gulmace da surutai har ma wani abin ya zama kawai jiki ba mutuwa ba wato kaga ganin ka da yayi eh, sai ya sannan da ya tsaya zai yi fada ne don me yasa ya ganta har yace me ya ya ganta a waje a wannan lokaci wannan ke nuna mafi alkhairi ga mata shine zaman cikin gida biyanci mace ne eh, abinan mutum ko yasta ya aurar kar ya yawaita barin ta gaskiya kullum tana gida yawa don za ka samu matsala yawanci wacce tana yawan zuwa gida akwai matsala zaman aure a horar da ita zama a gidan mijinta ko complaint take da shi ba shi kawai su ta ringa kawo complaint shi ne rawun al'adun da ake tawo yaji menene duk mutum da kaga ya bi da tabi kawai wannan auren kawai ka dauke shi karshen ta da kirin zai tafi da kirin ne zai to haka ko mai ta rinka yawan zuwa gida don tana yawan gaje za a ga tana cin abinci a gida an ji wa mai dawa ah ce to ki zauna a gidanki ke ci abin da Allah ya hore mata za ki rinka dawowa gidan babanki bayan an riga an yawa to karshen ta ka so wa samu tana gaya wa mahaifiyarka gomi da yake gudana tsakaninta da mijinta ai ba a ce bane ni yanzu in naje gidan ma ba zan samu abinci bane shi yasa nake jira a gama waye ki waye ki bada waye ki so so gaskiya yawanci yara mata yawanci matasa yanzu da suke aure zagan su kawai wata sai ta je gidan sau uku a rana wata kullum sai ta je gidansu daga asibiti sai ta biyo ta gida daga makaranta sai ta bi ta gida daga ki koma gidanki kawai yawa a sati wata ta je gida sau nawa ina wani abubuwan su suka kawo duk matsalolin da ake ciki a yanzu da ce in ta aure a lazimtar da ita zaman gida iyayenmu in an yi auren mata ba shekara ake mata fara zuwa gida yanzu ne ido ya bude an sake wancan abu ba ka gaya yanzu ga sunan gaba ɗaya auren ana jin daɗin kuɗi wancan abubuwa kawai ko a kan fita mai ta sai ku sai a yi faɗa da ita hawa so da haka iyaye sun ɗaure gindin da sauransu kawai mace abu ne akwai wani bawan Allah yana kwanan da muke magana da shi yace babansu wata rana yana alwala sai ga wata kanwarsu ta zo tun tana yi kwana ya ta mata hannu kaza su mutanen mutane abu ne in suna alwala ma ba sa magana ba irin ba ne kana alwala kana tattattata wajen minti talatin rabi magana rabi wani duk gaba ɗaya ba na da ko kaɗan in ba ikon Allah da rahamarsa ba yawa so suna ma suna alwala yin ta kawai suke ba magana zuwa wani yana alwala an jima ya ɗauko waya an bugo maza eh ina alwala ne kaza kaza kaza eh, wani ba za ga wai ya makale wayan anan yana magana wa yana alwala abubuwa na shirme gane ba tana isowa yana kada alwala sai tashi ya ce wancan satin bakin zo ziyara ba me ga yanzu ba ta shiga cikin gidan ba haka aka koma ya ce wani akwai yar uwarsa da ta wai ta yi yadi daga can toro tana zuwa sai baban nasu yana kofar gida sai aka sai yake a kira wanci daga cikin gida suka haɗu a nan wajen ta tafi da ita eh, suka koma to ta ga yi to gobe za ta dawo amma mutane kawai suna nan wani wani za ka ga mijin ma shi ba da zuciyan kullum ta ji ya dauko mata za gida eh, ki bi ta gida zan zai dauke ki ki je ki bi ta gida ki ci abinci sai yan ki dama dama da ka aure ta kuma sai kawarwa iyayen ta su ta bi ta gida ta ci abinci wannan mutuwar zuciya ce kullum sai mutum ya zai gidan gidan su turkan ka ɗauka mata hawa ko gidan nan da nan ne mace za ka yi akalla wata uku wani abu in ba wani uzuri ne taso ba wata biyar ba ta je gida ba yawa menene za ta yi ta gida zuwa gida sai in wani abu ya taso ita ma ta zauna ta tarbiyyar gida ta zama ta zama uwa ai ta yi aure ta zama uwa to abubuwa sun lalace sun wargaje in ka ce ayi wannan sai ya ce ba kai wannan yana da tsanani to ku ta wada yawa da tsanani za ta tafiya yin Allah da har Allah daura yau yawa mutane ba sa gane addini in dai ba za a biye ko za ka saura kai daya in ka bai abu gaskiya ne kai ta addu'a Allah ya tabbatar da kai akan ya ko duk mutane za su watsa su barka ka zauna a guri. yawa wanda ya shirya a yi da shi a tafi a haka wanda bai shirya ba kuma haka za a yi Allah ya kiyaye wallahu ala mun cinye min tana har mun ƙara to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna rayu za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu da shi a iya karanta tambaya kuwa na amma mun fita lokaci a yi bismillah eh bismillah بسم الله الرحمن ọlọ́run malamin shi da gaske ne da ba a yi mutane na rasu kuma ba a raba gano da ba sai an bar shi da aiki na kuma na magana da kuma na da بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه in ba a raba gado ba akwai hatsari masu yawa na farko babi bi shari'ar Allah don da zaran mutum ya rasu za a ɗauka a kudin a jahaza shi duk abin da yake bukatan ya yi a yi mata a wannan lokacin a su ta yi likafani da sauransu sai dai in wani ya riga ya bayar ko wani ya saya shi kenan amma duk abin da ya shafi haɗa shi a kai shi a gunne to a su za a yi abu na biyu kawai sai a zo a maganan bashi wasu malamai sun ce bayan kwana uku za a tsaye da komai na harkokinsa daga ran da ya rasu bayan kwana uku sai a ce maganan baki saboda hankalin dukkan waɗanda suke danginsa ya dawo jikinsu don an riga an ba su kwana uku sun abun nan saboda aka sai a tsaye da komai sai a yi maganan baki idan akwai basu suka kansa to duka abun da za a yi kawai sai biyan bashi za a yi ta biyan bashi a yi ta biyan bashi daga cikin dukiyarsa in akwai basu suka da yawa idan ba suka suka cinye kuɗin to bai bar komai ba kenan a duniya idan kuma ba suka suka ci wani abu na kuɗin aka gama biyan bashi kuma ga sauran dukiya to wannan ita ce tarika malamai sun ce daga ran da ya rasu za a iya amfani da abincin gidan wanda ya saya ake ci sun yi saɓani a nan wasu malamai suke ganin za a yi amfani ne kawai da iya wanda za a ci na wannan ranan. suka ce a nau'in nan kwanaki suka ce a na in dai dama ya sai abinci ya ajiye ne don ciyar da mutanen gidan to za su gaba da cin wannan abincin daidai yadda suka saba yi ba tare da israfi ba kafin nan a raba gado kawai sai raba gado sai a ci gaba da raba gado eh, na mutum abun duk dai bari a duniya in dai mallakar sa ne to ya zama tarika ma'ana ya zama gado yana cikin gado a riga ne hula ne gida ne kasuwa ne a gona ne mene duk abin da yake dukiya ne kuma nasa ne mallakansa ya rasu aka biya bashi to wannan abun ya zama na magadansa wa'inda za su gaje shi don haka ba na mutum ɗaya bane a wannan lokacin ba wani wanda yake da iko da shi babba da yaro har ɗa wanda yake cikin ciki in an zo za a raba gado sai a yi kaso a matsayin ɗan da yake cikin ciki a wannan sai a bar kaso namiji idan aka haifi mace to sai a mai da sauran a raba wa sauran magada to idan ta haifi biyu fa to shine idan ta haifi biyu kuma maza ko ta haifi biyu namiji da ta mace kaga rabo ya canja a wannan lokaci shi yasa anan ne wasu malamai suka ce in akwai mace mai ciki da ya bari ya kamata a jira sai ta aihu za a iya delay saboda ya bar ma'ana za a iya jinkirin raba gado saboda ya bar mace mai ciki idan magada ba su a yi ittifaƙin araba ba saboda suna kokonton mai a cikin amma idan aka yi aka yi abunan cewa a raba kamar yanzu ana da na'urori da yawa da suke gano kila 'ya'ya biyu ne ko ɗaya ne ko makamantan haka inda ciki ya girma to ta iya rabawa in aka yi a akan wannan magabata sun tafi akan cewa za a iya jinkirta raba gado a wannan amma in ba irin waɗannan dalilan ba to abin da su baya wanda aka bari a raye ba su raba gado ba su ne zunubi yake kansu amma mamaci wajen ba a raba masa gadon su ba shi bai da matsala baya ni ban taɓa jin wani nassi ko malamai suka faɗa cewa yana da matsala in ba a raba gadon ba a inda yake da matsala shine in ba a biya bashin da yake kansa ba amma in wai ba a raba gado gado wannan na na rayayyu ne sai dai kawai wasu su zama azzalumai ba tare da sun ankara ba in sun take wa yansu a cikin yaya kuma duk wanda yake da hannu a ciki ya bari aka yi jinkiri to tsakaninsa da Allah ne sannan yawanci wani akan ga musibarta tun a duniya kafin a je ga lahira yasa da mutane sun gane kawai rabawa shine fi sauki bayan da za a yi ka azurta kanka ba wani wayo da za ka iya wa Allah ka azurta kanka wani dukiyar tun da wanda yake da ita ya rasu to kai ma yau da ranka da kake to raba shi shine mafi sauki kan lokaci amma baya shafan mamaci gaskiya a ni ban san wani abu da malamai suka ce ko wani nasi da yake cewa in ba a raba gado ba a mamaci zai shiga wani abu a in ba a biya masa bashi ba shine yake da matsala amma ya zama abu in ba a raba gado ba wannan har wasu suka shiga wani hali ko kuma a ba a raba gado ba ko kowa yana da wadata kawai raba gado shi ne wallahu a'ala wannan ce ba da ba ka da ka da ka da ya aka da وأن العوفيق ما إلا من يجي أبدا يجي الشاشة يجي أشترك وأن أيام أما الجانب من ذكر وأن فاش من يجي أبدا يستطيع أكاسر أكاسر أكاسر وأن الفاش يجي أكاسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته inda muke da matsala a kan wannan rabon gadon sai ka ji kamar wani abu na al'ada ya shiga wancan yana jin kunyan ya ce a bashi rabonsa wancan wai wannan abun kawai sai kaga ana ta kowa ya kasa cewa a raba gado shi kenan sai a yi ta wani dukun kuno wani duk gaba daya rashin fahimtar addini har a cikin masu karatu da wanda suka fahimci addini da wanda ma suke jingina kansu wai su ahlus sunna ne za ka yi samun wani na'uwan yawa mamaci ya rasu an kasa raba gado kowa in yi magana ce a hau ya cika kwaɗayin kuɗi ko kuma yana tsoron kar a ce yana kwaɗayin a ha wannan Allah ne bayan magana ya raba ya tsara abu yanzu Allah ne kuke ganin a'a bai san kara ba ya ce a raba ko kuma wannan dukiyar da za ta sa a yi kara bin Allah kawai shi ne daɗi yawa bin Allah shi ne daɗi duk inda aka saki hanyar Allah sai an sai an yi nadama in ba ya tawo yau ba maki a ta sai wani ya rasu ba rama ba an cuce shi an zalunce shi don ba wanda ya san iya kwanakin kowa to irin wannan al'adun su suke shigowa kaga an ajiye karatu a gefe mu yanzu yanzu mutane ana yawan zuwa daukan karatu ba aiki da karatu hatta dan in sallah tsakanin magariba da isha in ruwa ya zo sai ga kawai kowa ya kasa yi mutum har yanzu bai yi ba kuma ya karanta ruwa gaba tun a ko a ya karanta a cikin yawan bani karanta shi ta cikin mutum kullum yana ɗaukan karatu tun da ka san shi amma tasirin karatu da shi cikin sa kullum mutum ya zuwa ɗaukan karatu amma ya take wanda sa har ƙasa kullum mutum yana zuwa ɗaukan karatu sai dai wurin wanzan ya ba shi haɓa kawai wai yana aske mata to me to yaushe kai yaushe kake ko yaushe me nuna amfanin karatu kana aske gemu to me kake karanta tun da kake ake ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abun da yake ga yadda yake ga to ka zo kana cewa to kuma ka dauki tafi ka je ka zauna muna da matsala ba ma kamanta aiki da karatu shine matsalar mu gaskiya Allah ya samu dace wanda suka turo ke bukatan addu'o'i a gurin bayin Allah dukanmu muna da bukatan addu'o'i a gurin juna muna fatan Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu na alkhairi ya mana kariya da kariyarsa wanda suka tura su ko aka karba don neman wasu aiki muna fata Allah ya bada nasara waɗanda suke da juna biyu Allah sauke su lafiya ya ba su zuriya tsayi ba inda suke suka sa dukiyarsu a kasuwa don sayarwa Allah ya sa su samu ciniki mai albarka a wanda ɗan uwansu ko ɗansa ya karye Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya Allah ya yi masa mu kuma Allah ya mana kariya wanda suke da matsalan jari Allah subhanahu wataala ya kawo musu ɗauki Allah kawo jari mai albarka Allah kuma ya kare karyewan jari da ke da basu suka a kansu Allah subhanahu wataala ya basu ikon biya dukkan abin da zai dame mu Allah ya yi mana shi ya kare mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu Allah ya fassaha mu cikin kaburburansu Allah ka mana sauƙin rayuwa abin da ya damu mutane Allah ya yi musu Allah ya mana kariya a wannan gari namu wannan jiha tamu da sauran garuruwa musulmai baki da shugabannin mu Allah ya ba su ikon yin abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu da rayuwar su duniyar mu da lahiran mu Allah ya kare zuriyar mu da mu kanmu da iyalan mu daga fitintunun karshen zamani Allah ya tabbatar da diga digadigan mu akan imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم احفظ لنا بيوتنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب